صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وباءت أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن هدو قوات الرجب هجرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دا دا دا yau a wannan lokaci shi ne lokaci da kuma rana da muke gabatar da karatunmu na littafin al'adabul mufarat to duk abin da bawa ya su ya kasance zai kasancewa sai in Allah ya so wa mata sha'una illa an sha Allah inna Allah kana aliman hakima wa mata sha'una illa an sha Allah rabbul alamin to a yau din na tashi da larura ta jiki bi na rashin jin daɗi to kuma na yi tunanin yan uwa za su zo wasu ma daga wasu anguwanni to sai na ga akwai bukatuwar dole sai na fito na yi dai karfin hali na kukuta na samu dai na zo saboda koda tambayoyi ne mu iya amsawa in ma karatun bai yi ba tunda wasu daga cikin gari suke zuwa inda iyakar mutanen anguwan nan ne to kaga abin da da sauki ba ma sai na fito ba amma duban wasu daga cikin gari suke zuwa saboda haka in ban fito ba kusan kaga akwai nau'i na wahalarwa ga su sannan kuma za a iya samun damuwa to sai na ga maimakon a ce marasa abubuwan gaba daya ko da karatun bai samu ba to sai mu iya amsa tambayoyi warwaran iko dama akwai tambayoyinku da kuka rubuto waɗanda ba mu samu mun amsa ba to insha Allah idan mun amsa na rubuce sai kuma mu amsa tambayar yanci wato kowa sai a ba shi damar yayi tambaya warwaran abin da aka sani sai a ba shi amsa ga tambayoyin ku na rubuce wannan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam ya halatta a malamai don girmamawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku da sirisina wa annabi adam domin girmama shi risina wa malamai da ma'anar durkusa musu ko dukar da kai ƙasa yayin gaisawa da su wannan bai halatta harabun ne amma suna musu da ma'anar girmama su da gaishe su da irin gaisuwar da musulunci ya da ita to wannan kaga shine ma abin da ake nema da kai amma suna musu da ma'anar durkusawa ko dukar da kai ƙasa kamar yadda wasu suke yi a yanzu cikin masu da'awar sunna ma za ga mutum ɗalibi na sunna yana ganin ya fahimci sunna amma in ya zo gaisawa da kai sai ga yana dukar da kansa ƙasa to wannan kuskure ne bid'a ne bai cikin addini abin da yake addini shine ka ba mutum hannu ku yi musafaha ka gaisa da shi ya gaisa da kai an iya ƙara wani abu bayan wannan shine ku rungumu junanku idan kuma ya zama malami ne na addini to bayan ka gaisa da shi din kuma zaka iya sumbatar hannunsa kamar yadda ya tabbata a sunna sumbatar hannun malami الشيخ الألباني رحمه الله ياي cikin أكي تكل silsilatul سلسلة sahiha wa وشيء من فقهها فوائدها kan cewa sunna ne sumbatar hannun malami ya kawo hadisai akan haka amma tare da sharuɗa kada a da hakan ya zanto al'ada kawai da yaushe in ka gaisa da malami sai ka sumbaci hannunsa sannan kuma kada hakan ya bayu zuwa ga girman kai malami yana jin cewa shi fa isasshe ne saboda haka har ma gaisuwarsa daban ce da ta sauran waɗanda suke ba malamai irinsa ba da dai sauran sharuɗa da ya ainihin ambatawa shi yasa ya tabbata kamar yadda ɗaya daga cikin ɗaliban shi a shekul albani wanda ake ce masa abu ishaq al-huwaini hafizahullah wanda malamin hadisi ne a garin misra malami ne babba yana daga cikin ɗaliban a shekul albani ta fuskar ainihin ziyartarsa ba wai littafi ya sa gaban sa ya karanta ba a yakan tasowa daga misra ya je can ainihin inda albani din yake ya masa tambayoyi kan wasu abubuwa na ilimi ya ambata a littafinsa mai suna tambihul hajji fi ma waqa'a min an-nazari fi kutubil amajid a juz'i na farko yake cewa wata rana ya ziyarci a shekul albani yayin da suka gaisa sai ya yi ƙoƙarin sumbatar hannun shi albani sai albani ya yi sauri ya kwace hannun nasa sai ce malam ya za kwace hannunka bacin gashi ka tabbatar cikin sislatu sahiha kan cewa sumbatar hannun malami abu ne wanda yake abin so abu ne tabbatacce sai albani ya ce da shi idanun ka taba ganin malami sai ce a yanzu ma shi idan ana ganin malami sai albani ya ce ina aini dan karamin dalibi ne ban ma kai dalibi ba to kaga wannan duru ne akan kada a mai da hakan ya zanto al'ada ya zanto ko da yaushe in ka gaisa da malami zaka ainihin wato sumbaci hannunsa tambayarsa ta biyu yace malam don Allah ina so a yi min bayani dangane da wani abu da yake kowa cikin zuciyata yana siffanta mini wani abu wanda ya kunshi wato shakka game da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ga wani abu wanda yake ya shafi na addini shin hakan zai iya taba tauhidin mutum ko ba zai iya taba tauhidin mutum ba bi ma'ana yakan ji wasu wasi a cikin zuciyarsa wanda wannan wasu wasin yakan bayu yana tunanin cewa shin Allah nan ma akwai shi shin abu kaza da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane to shin jin haka malam a cikin zuciyar mutum zai bayi zuwa ga tauhidin sa ya samu matsala sannan kuma wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka eh idan mutum ya waye gari ya zanto yana jin irin waɗannan abubuwa cikin zuciyarsa na wasu wasi to wannan alamu ne akan cewa lalle imaninsa yayi karfi kamar yadda hadisi yayi nuni akan haka cikin littafin sahihi muslim a kitabul iman bi isnadi wanda yake sahihi cikar imanin naka ne da kaiwarka a matsayi na imani shi ya bayu shaidan yake sanya maka irin wannan wasu wasi da saboda haka yayin da mutum ya ji wannan sai ya auziya kawai sai ce a uzu billahi minash shaitanir rajim ko kuma ya ce nayi imani da Allah subhanahu wataala ko wani abin da yake mai kama da wannan wannan kenan wannan kuma yake cewa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh don Allah malan a ja hankali ga masu sanya alkur'ani a matsayin shaidar wurin zamansu a masallaci Allah ya saka da alkhairi amin e, a gaskiya bai kamata ba mutum ya zanto alkur'ani shi zai na ajiyewa a matsayin shaida ga wurin zamansa cikin masallaci wannan bai dace ba girmama alkur'ani abu ne wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya zanto yana girmama alkur'ani to ajiye alkur'ani a ƙasa shi kansa hakan bai daga cikin mu alkur'ani ina kuma ga sanya qur'ani ya zanto shine matsayin alama ga wurin zaman ka wannan bai kamata kuskure ne sai dai mutum ya nemi wani abin da yake ba qur'anin ba kaman sallaya ko hula ko asuwaki ko dai wani abin da yake mai kama da haka amma littafin alkur'ani abu ne wanda yake wajibi a girmama shi shi yasa imam al-qurtubi ya ambata a cikin mukaddimarsa ta al-jami'u li ahkam al-qur'an kan cewa malamai sun karhanta amma dora wani abu kan al-qur'ani sai dai qur'ani ya zanto shine a sama kar wani abu ya zanto a saman sa dan dai gina shi al-qur'ani bi ina kuma ga ka aje shi a kasa a matsayin shaida ta wurin zaman ka wannan kuskure ne bai dacewa kwarai da gaske na'am wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya malam tambaya nake yi a kan rabon gado malam mutum ne mai hali sai kafin ya rasu ya bar duniya sai ya ɗauki wani abu cikin dukiyarsa sai ya bawa babban ɗansa daga baya kuma sai ya rasu to shin idan an zo rabon gado wannan abin da ya ba babban dan nasa za a karɓo a sahi cikin kayan gado a raba daidai wa daida ko kuma a'a shi kenan shi wannan babban dan nasa wannan abin da ya bashi ya zanto mallakarsa ya abin yake malam Allah ya saka da alkhairi abu na farko ne da ya kamata mu sani shine malamai sun tattauna wajen batun mutum ya keɓance wani bangare na ƴaƴansa da kyauta banda wani bangare bi ma'ana ɗauki kyauta ya ba wa wani ɗa cikin ƴaƴansa banda sauran ƴaƴan na hakan ya halatta ko bai halatta ba jumhur na malamai sun tafi kan cewa ya halatta kamar alimam abu hanifa da alimam malik bin anas da al'imam shafi'i rahmatullahi alal jami'i sun tafi kan cewa ya halatta mutum ya ɗaukan kyauta ya ba da ita ga wani ɗa cikin ƴaƴayensa banda saura musamman ma idan ya zanto ɗan da ya bashi wannan kyautar yana kyautata masa sama da yadda sauran ƴaƴan suke kyauta masa to babu laifi idan ya bashi kyauta bai ba wa sauran ba bisa mazahabin waɗannan al'a'imma guda uku abu hanifa malik shafi wanda kuma shine abin da yake cikin littafin a risala na ibn abi zaidin nil ne. cikin risala yake cewa babu laifi mutum ya ɗaukan wani abu cikin dukiyarsa ya ba da shi ga ainihin ɗaya daga cikin 'ya'yansa ba tare da ya ba sauran ba ita ya halatta shi kuma mai littafin irshadu salik wanda ake ce masa askari shi ya ce babu laifi dukiyar ta kama gaba ɗaya ka iya ba da ita ga wani ɗa cikin ƴaƴanka ba tare da ka ba sauran ba ka kwashe dukiyar gaba da kace na ba wa ne ka hana sauran kace ya halatta sai dai abin da yafi shine dai ka daidaita su da kyauta din ka ba wannan kuma ka ba wannan imam ahmad bin hanbal yake cewa a'a bai halatta bai halatta mutum ya keɓance wasu ƴaƴa da kyauta cikin ƴaƴansa banda wasu ƴaƴan abin da yake kansa yake wajaba a kansa shine ya zanto ya daidaita su wajen kyauta ne abin da ya ba wannan ya zanto ya ba wannan abin da ya ba wancan ya zanto ya ba wancan inji Ahmad bin Hanbal wanda wannan mazhabi kuma shine mazhabin da yake mafi inganci saboda hadisin An-Nu'man bin Bashir wanda yake cikin Sahih al-Bukhari da littafin Sahih Muslim da littafin Sunan Abi Dauda da Sunan Tirmidhi bi isnadi wanda yake sahihi wato ainihin bashir ya bai wa ɗansa kyauta annu'man yayin da ya bashi wannan kyauta sai zo ke ga mahaifiyarsa cewa na ba wa ɗana kyauta nu'uman ta abu kaza mahaifiyar nu'uman sai ta ce a'a yana da kyau ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka labarta masa idan hakan ya halatta shi kenan saboda haka sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya masa kan cewa na bai wa ɗana kaza kyauta kaza amma sauran ban ba su ba sai manzo Allah ke cewa ka je ka samu wani ya zai maka shaida akan haka fa inni la ashhadu ala jawrin ni ba zan zama shaida akan zalunci ba ko ni ba zan ba da shaida akan zalunci ba a wata ruwa ma manzo Allah ke cewa shin kana so ƴaƴan naka gaba ɗayan su zanto daidai wa daida cikin kyauta maka sai ce eh to saboda mai ba za ka daidaita tsakaninsu da kyauta ba in ka ba wancan kuma ka ba wancan to kaga wannan hadisi yake tabbatar da cewa bai halatta kenan wanda kuma ibn arabi al-maliki dan malikiya ne amma cikin littafin sa kitabul qabas fi sharh al-muwatta a ainihin mujalladin sa na uku yake cewa lalle mazhabin ahmad bin hanbal shine abin da yake daidai saboda wannan hadisi sai ya saba mazhabin malamin sa imam malik bin anas wannan shine tsari na ainihin magabata to amma magana da yake na cewa daidaita tsakanin su ƴaƴa da kyauta ba a nufin cewa bi ma'ana daidaitawa ta kowace fuska a abinda ake nufi in dai ka ba wannan wannan sai ka bashi shi ba ba a nufin cewa wannan dan naka dan shekara goma ne wannan kuma dan shekara biyu ne yadin da dan shekara goma zai ci zai ci kaman yadi uku ko yadi hudu ko yadi biyar a ce kuma dole ne shi ma wannan yaron da ake goya shi a baya dan shekara biyu ko dan shekara ɗaya shi ma sai an ba shi yadi goma a ba haka ake nufi ba bi ma'ana kowanne zaka ba shi gwargwadon bukatarsa idan wancan yadi goma ne zai yi masa ko yadi ashirin to sai ka ba shi yadi ashirin idan wancan kuma yadi ɗaya ne zai yi masa ko yadi ɗaya da rabi ko yadi biyu to sai ka ba shi wannan yadi ɗaya da rabin ko kuma yadi biyu shine abin da ake nufi haka ma tsakanin wato maza da mata ɗin gaba ɗaya wannan shine ga amsar taka ma na rubuta jikin tambayar taka na'am wannan yake cewa assalamu alaikum malam wai akwai ilimin psychology a musulunci kuma ɗalibi zai iya shagaltuwa da irin wannan ilimi kuma a ƙarshe yana yin da'awa da shi tambaya ta biyu don Allah malam ko akwai wani ilimi na musamman a kan gyaran zukata wato tarbiyyantar da zukata idan akwai wannan ilimi mala a mana bayani to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala shi ilimi na psychology shine ilimin da ake ce masa ilmul falsafa ilimi ne na falsafa wato sanin halayya ta mutane ka iya gane yanayoyi na mutane a sakamakon gwagwarmaya ka ta yau da gobe to kafin dai mu kai ga amsa ya kamata mu sani dukkan wani abu da yake daukan sunan ilimi to musulunci ya yarje maka da ka neme shi kamar yadda abdurrahman bin nasir as-sidi yake faɗa a cikin littafinsa mai suna alfatawa sa'idiyya yayin da ake masa tambaya game da abin da ya shafi karatun boko da sauran ilmomi masu kama da wannan yake cewa karatun boko ko ilimi na boko da sauran ilmomin zamani wannan abu ne wanda yake halal ka nema yakan ma iya zama wajibi wanda yake kifa'i idan wani ya yi to shi kenan ya wa wani idan wani ya ɗauke shi ya ɗauke wani yace amma sai dai hukuncinsa yakan bambanta a sakamakon niyya wato niyyarka ita ce za ta canja hukuncin abin ya tashi daga halci zuwa ga haramci ko wani abin da yake mai kama da haka to shi ilimin psychology ilimi ne wanda yake akwai shi ilimi ne tabbatacce kuma babu laifi mutum ya ainihin karanta shi sai dai in ya zama na ko wani abu a cikinsa wanda ya zanto ya saba wa shari'a to wannan abin sai ka nisance shi ba wai ilimin gaba ɗaya zaka nisanta ba abin da ya saba wa shari'a cikin ilimin to sai ka nisance ka bar shi sauran abin da yake kuma ya saba shari'a ba sai ka ci gaba da ainihin yin sa saboda haka wannan ilimi akwai shi amma ilimin da ake bukata mutum ya shigaltu da shi shine ilimi na addini tunda shine ilimin da zai zama sanadiyar tsiran ka duniya a lahira shi kuma ilimi na bako iyakarsa duniya ne sai dai idan ka wanzar da cikin aikin alkhairi to sai iya maka amfani a lahira sabanin kuma abin da yake faruwa yanzu mafi yawa kaga ana yi dan neman abinci dan neman tuwo ko ba ba wasu ba sa daukan cewa ibada ce ko zai iya yi wa ayi ibada da shi ba sa dauka ko sun dauke shi wani ilimi ne na kasuwanci ka je kai diploma ka ko digiri ko wani abu ka samu aikin gwamnati kana shiga ofis mai AC ana dauko ka a mota mai AC shikenan ka zama yalla bai alan alan goro ka gani to kaga matsalar da ake samu kenan to dai a ce shi wannan ilimi na psychology ilimi ne wanda yake asalinsa yana koma zuwa ga ilimin falsafa irin su ibn sina su ne suka kago shi wannan ilimi na psychology mun bayyanta da kyau wannan shi ne. wannan yake cewa malam naji ka ja aya akan gaisuwa malam ina so don Allah ka gaya mun sura da kuma aya ta nawa ita wannan aya take wato ayar da muka jawo a karatun mu na shekaran jiya na tafsiri ayar da Allah ke cewa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba cewa idan an gaida ku da wata gaisuwa to ku yi gaisuwa da gaisuwa mafi kyawun gaisuwar da aka yi muku ko kuma ku mayar da irinta idan mutum ya ce da kai assalamu alaikum to sai ka ce masa wa alaikumus salam ko kuma ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu akwai wa maghfiratu tsarin wa maghfiratu shi ma yazo cikin sunan abi dauda amma bi isnadi wanda yake za'ifi mun gane da kyau saboda ka abin da ya tabbata iyakar dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to sai muke cewa waɗanda suke cewa sai ka durkusa wajen gaisuwa to sai muke cewa to in ka durkusa ka gaida su to abin da ya kama da su yi shine su durkusa su gaida kai kai ma ko su kwanta kamar yadda aya ta nuna to wannan aya tana cikin suratul nisa'i kamar na rubuta sura ta hudu idan ka faro lissafin daga sama suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa sannan kuma aya ta 86 na'am wannan yake cewa assalamu alaikum malam don Allah ina so ka yi ƙarin eh? malam assalamu alaikum malam don Allah ina so ka yi kira ga kwamitin wannan masallaci saboda karatun watan azumi na ramadana da karatun watan azumin ramadana da su yi ƙoƙarin samar da kyakkyawan tsari don muna fatan za ka gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma insha Allahu Allah ya mai da malan gida lafiya a ja hankalin 'yan kwamiti su yi tsari mai kyau to wanda ina gani tambaya ce ga 'yan kwamiti amma abin da ya kamata ku sani ni ba zan kai azumi nan ba Eh, ba zan kai watan ramadana a nan ba wannan shine abin da ya kamata a sani na'am wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene aqida malam a ja hankali ga masu barin sallar isha da gangan wai sai sun je barci sai sun je barci sai sun je barci su yi ta kafin asubahi saboda ita sallar isha'i lokacinta mai tsayi ne malam a ja hankalinsu to abin da ya kamata dai mu sani shine kowace sallah tana da lokaci wanda yake mukhtar da kuma lokaci wanda yake da ruri lokacin da yake shine aka fi so aka zabar da kai sallar a lokacin kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi bin mas'udin cikin al bukhari da littafin sahihi muslim aka tambayi manzo Allah wani aiki ne wanda yake mafi falala sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacin ta imana lokacin ta wanda yake zababbe abin so to kaga yin sallar isha a farkon lokacin ta wannan shehu falala shi ya fi daraja shi ya fi kima sannan kuma a wannan lokacin ne za ka samu damar ka yi ta cikin jam'i ga hadisi kuma cikin sahihul bukari hadisin abdullah bin umar da littafin sahihi muslim hadisin abi huraira da hadisin abi sa'id al-khudri cikin sahihul bukari wanda suke nuni akan falala ta sallar jami'i in mutum yayi sallah a jam'i za a ba shi ainihin lada har ashirin da biyar. a wata ruwaya za a ba shi ainihin daraja har ashirin da bakwai. sakamakon yawan jama'ar da ya jam'i da su mun gane da kyau to kaga wannan sai yake nuna maka yin sallah din cikin jam'i shine yafi falala kuma shine abin da yafi kamata gare ka amma kaga ba mamaki idan kace zaka iya barin sallar isha din sai ka je kwanciya ka iya mantawa ko kuma bacci ya rinjaye ka ya zanto baka yi ta ba kwanta to kaga nan ma akwai hatsari mai girma saboda haka wannan eh, jan hankali ne mai girma ya kamata matasa su mai da hankali muna kokarin yin sallah cikin jam'i musamman sallar isha'i kuma kada ka fada cikin abin da manzo Allah yake cewa sallar tafi nauyi ga munafikai ita ce ainihin sallar isha da kuma sallar asubahi kada ka zanto cikin munafikai kamar yadda hadisi ya tabbata cikin muwatta da imam malik bin anas bi isnadi wanda yake sahihi sannan kuma ga hadisi cikin sahihi muslim bi isnadi sahihi manzo Allah yake cewa dukkan wanda yi sallar isha'i cikin jam'i cikin jama'a to za a bashi ladan kamar ya tsayar da rabin dare ne yana yin nafilfili to kaga akwai falla mai tarin yawa saboda haka kuskure ne ce kai ba za ka yi ba sai ka je kwanciya saboda lokacin ta mai tsayi ne wannan kuskure ne ba dai bane sai dai in ya zanto za ku iya samar da wannan tsarin na jinkirta ita sallar isha har zuwa can tsakiyar dare to wannan kaga wani abu ne wanda yake daban to amma mun saba muna yin sallar isha 8 da 20 ko 8 da minti 10 to kaga saboda ka bai cikin ka'ida ko cikin tsari ka ce kai ba za ka yi ba sai ka je kwanciya kwanciya wallahu a'lam wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim don Allah malamin karin bayani nake so a yi min game da wata fadakarwa da na ji a rediyon Kano AM game da wata sallah da ake yi a ranar ashirin ga watan rajab wai ana cewa idan mutum ya yi raka'a goma sha biyu a cikin watan rajab a wannan dare na ashirin ga watan rajab to a gobe kiyama za a ba shi ceton mutum ɗari bakwai don allah malam ya abin yake don na shiga cikin duhu don har shi mai wannan magana har ma hadisi ya jawo akan haka Allah ya saka wa malam da alkhairi da 'yan uwa ahalus sunna wal jama'a amin to kaga matsalar da muke samu a ƙasar nan kenan ta yadda harkar malinta kusan kowa fada mata yake kuma su waɗanda ake ganin cewa su ne manya su ne jagorori to su kuma fi yawansu ba su fahimci ya addinin make ba saboda haka duk wanda ya sa rigar malinta ce shi malami ne musamman ma ya zanto yana da 'yan baranda yana da magoya baya to shi kenan sai ana ba shi fili a gidan radiyon freedom ko ctv ko am ko dai wani abin da yake mai kamar haka mm. ya zo ya faɗa abin da zai faɗa na taɓar gaza kuma da sunan malinta to wannan gaskiya shine babban kuskure da muke tafiya da shi a wannan lokaci ne musamman a yankin arewa harkar ilimi ta zama abin wasa kusan kowa zai iya buɗar baki ya yi magana da sunan malinta sunan addini kuma wannan shine abin da manzo Allah yake faɗa a hadisin Abdullah bin Amr as wanda yake cikin sahih al-Bukhari kitabul ilm da littafin sahih Muslim manzo Allah ke cewa lalle Allah bai karbe ilimi karbewa ta baki daya Allah bai zare ilimi daga mutane zarewa ta baki daya sai dai Allah subhanahu wata'ala yana karbe ilimi ta fuskar karfan malamai har ya zanto babu wani wanda zai yi saura daga cikin mutane wanda ya cancanta da a ce masa malami sai ya zanto wasu mutane ne kawai za su yi saura za su yi ragowa wanda za a samu wasu jahilai su rike su a matsayin cewa su ne malamansu su ne shugabanninsu na addini a musu tambaya cikin addini su ba da fatawa ba da ilimi ba sun bata kuma sun bata to abin da yake faruwa kenan saboda haka wannan hadisi hadisi ne maudu'i batili hadisi ne na ƙarya bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka bacin wannan hadisin ma akwai hadisai da yawa da ake kawa wajen bacin azumin wata rajab in kai azumci wata rajab za a baka darajar annabi saba'in za a baka kaza za a baka kaza za a baka kaza waɗannan hadisai gaba ɗayansu hadisai ne bai ba su inganta ba wasu su ma hadisai ne ai na ƙarya kamar yadda shamsuddin zahabi rahimahullah ya yi bayani a littafinsa na mizanul itidal fi na ridal a ainihin tarjamar aliyu bin yazid as-sudai yayin da ya zo bayani a kansa haka al-imam abu ja'far al-uqayli shi ma yayi magana akan ire-iren waɗannan hadisi da suke bayani akan fa'ila wata rajab cikin littafinsa al-du'afa'ul kabir haka al-imam abdurrahman ibn al-jawzi shi ma yayi magana a littafinsa mai suna al-ilalul mutanahiya haka ainihin imamu shokani cikin alfawaidul majmu'a kai musamman ma ibn hajar da alkalani tashi ya dauki alkalami ya rubuta littafi sukutum mai suna tabayyinul ajab bima warada fi fadl rajab yayi bayani akan hadisan da suke bayani kan fallar keɓance watan rajab da azumi shi kadai hadisai ne na ƙarya ba su ainihin tabbata ba haka a shekul albani rahimahullah shi ma yi magana a kai a cikin littafin sana da ifil jami'is sagir saboda haka hadisai ne wanda suke ba su inganta ba amma kar manta yin azumi cikin wata rajab din ba wai laifi ba ne amma abin da yake zama laifi shine a keɓance wata rajab din da azumi har ma ana jin cewa yin azumi cikin wata rajab na da wata falala da sauran watannin da ba su da shi amma ba kaga ya tabbata manzo Allah yakan yi azumi a kowane wata na kwana uku kaga ya tabbata kaga wannan ya shafi me ya shafi ainihin watan Rajab amma keɓance shi da azumi din to nan shi ake batu cewa bai tabbata ba bai inganta ba da kuma nufin cewa akwai wata farla mai girma cikin haka ne har ma kuma ake cewa wai azumin tsofi ne wanda tsofi fa da nassin qur'ani azumin farilla ma na ramadana azumin da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat Allah ce Allah ya dauke musu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin su ciyar Allah ce azumin farilla ba to amma kuma sai a kago wani azumin na nafila wai azumin tsofi kuma azumin kuma da ya tabbata manzan Allah din yana yi cikin sahihul bukari sahihi muslim shine azumin watan sha'ban har ma aisha take cewa abinda manzan Allah yake bari a watan sha'ban bai azumta ba yan kwanaki ne kadan shi kuma sai aka bada shine watan sallah kuma shine manzan Allah yake yin azumi din mafi yawa to kaga atastabdilu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum saboda haka ba da dai bane na'am wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa ba'd fadilatu sheikh billahi afidna bi shay'in min hayatika al-ilmiyya ma'a ذكر من تتلمذت عندهم من العلماء جزاك الله خيرا to wannan yana tambaya ne game da ainihin tarihi kuma tarihi na game da haraka ta ilimi ta karatu to abin da nake so yan uwa su gane su hakuri akwai lokaci insha Allah ta'ala in lokacin da ya kamata in yi bayani akan waye ne to zan insha Allah ta'ala amma dai abin da nake so ku sani ni ba malami bane tunda shi ji ya ce fadilatu sheikh a ni ba malami bane kamata ya ce fadilatu talib mun gane ba ko fadilatu rahib amma a sheikh wannan ba matsayi na bane matsayi na manyan malamai saboda haka akwai lokaci da zai zo insha Allah ta'ala zan yi bayani akan tarihi na cikakke kuma insha Allah ta'ala amma dai ku bari zai mu ƙara gubar mai da idan to da shekara 30 ko 40 mai zuwa kaga an yi gubar maya wasu daga cikin ku sun zama masu da'awa su ma daga lokacin mu ma mun buƙaci mu dan huta kenan to kaga a lokacin zamu iya yin tarihi kamar yadda magabata suke kaga imamu suyudi shi ma a dab da ƙarshen rayuwarsa ya rubuta tarihin kansa a littafinsa mai suna husnul muhadara haka ibn hajar da tsaskalani shi ma a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya rubuta tarihinsa a littafinsa mai suna rafa'ul isri an qudati misra mun gane da kyau wannan kenan na'am wannan kuma yake cewa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya wacce 'yan shi'a suke cewa hudda ce akan shafa a kafa yayin alwala ita ce ayar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn al-aya wai shin malan su 'yan shi'a musulmai ne ko ba musulmai bane to wannan aya tana cikin suratul ma'ida ma'anarta shine Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun yi nufin miƙewa zuwa ga yin sallah fa ghasilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al marafiqi kuma ku wanke hannuwanku ilal marafiki zuwa ga murafikan hannuwan naku bi ma'ana tare da murafikan hannuwan naku su ma za ku shigar da su cikin wanki din kamar yadda hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya nuna wanda yake cikin sunan Darqutni bi isnadi wanda yake tabbatacce cewa adaral ma'a ala mirfaqaihi duk da yake ibnu hajarin cikin bulugul maram ya ce isnaduhu da'if to amma bincike na ilimi yana cewa hadisi ne wanda yake ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ma'ana za ku shigar da murafikan hannuwa ku ku wanke su wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukanku wa arjula kum ila al-ka'bayn kuma ku wanke sawayen ku zuwa idanun sawu to anan me yake nuni akan shafa ga sawu kuma babin da yake nuni akai wa arjula da yi wa lamun din fata kaga sai zanto me hadafi ne akan fagasilu wujuha kum sai to me fagasilu arjulakum kenan ila alka'abin tunda ma'tufin ne akan fagasilu kum kaga ha wannan amata ne amata fata to wa arjulakum kaga lamun din ma ayi masa ne an masa shin fata sai to adafi ne akan fagasilu kum ma'ana kenan sawayen ma wankewa zai wannan ita ce kiraan al-imam nafi' da kuma ainihin al al-kisai da kuma ainihin al Ibn ibnu amir sannan kuma ruwaya ce ta ainihin imam hafs alasim bin abin nujud al-kufi to inda yan shi'a suke samun shubha shine kira'a da ta zo da wa arjulikum ila al da yi wa lamun din kasara sai zanto adafi ne akan me wamsahu bi ru'usikum kaga sin din akan me akwai me kasara to wa kum kaga lamu shi ma sau me kasara sai zanto ma'ana kenan wamsahu me kenan eh bi arjulikum kenan wamsahu bi arjulikum ila al kabah qira'a wa arjulikum wannan qira'a ce ta al-imam ibnu kathirin da al-imam hamza da al'imam ibn amir da kuma al'imam yaqub al-hadrami sannan kuma ruwaya ce ta ainihin shi'uba abubakar bin ayyash an asim bin abin nujud al-kufi mun gane da kyau bi ma'ana ita wannan jumla tana da kira'o'i guda uku akwai kira'ar wa arjulakum sannan akwai kira'ar wa arjulikum waɗannan kirawoyi guda biyu kirawoyi ne tabbatattu har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai kira'a ta uku kira'a ce shazza kira'ar al-imamul hasan al-basri ita ce kira'ar wa arjulukum wa arjulukum sai zanto wawul istinam ne ba wawul atab bane sai zanto jumla ce musta'anafa ba jumla ce ma'tufa ba wa arjulukum amma kira'a ce shazza ba mutawatira ba to kaga idan muka dauki wannan kira ta wa likum sai zanto adafi ne akan wamsahu bi ru'usikum sai zanto abinda ake nufi shafa kenan to shi shafar da ake nufi shafa ne kan sau ko kuma a shafa ne kan wani abu wanda yake na daban abu na farko da ya kamata mu sani wannan aya an saukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah shi ya fara sanin wannan aya sannan bayan manzo Allah sahabbansa sannan tabi'ai sannan tabi'ut tabi'in ba inda aka roito ko ta hanya mai rauni kan cewa manzo Allah ya taba yin shafa ga sawunsa ko ta hanya mai rauni ba inda aka roito an samu dai wasu daga cikin sahabbai suna da wannan fahimtar to amma su ma sun dawo daga wannan fahimtar irin su ibnu abbas irin su ali bin abi talib su ma sun yi sun dawo daga ra'ayin shafa ga sawu zuwa ga ra'ayin wanke sawu ne saboda haka abinda wannan aya take nuna batun shafa tana tabbatar da sunna shafa ne akan kuffi ko kan takalmi ko kan safa malamai suke cewa kamar yadda batun wanke sawu ya zo a cikin alkur'ani idan za ka yi alwala to haka kuma batu kan shafa akan kuffi ya zo cikin alkur'ani idan ka sanya kuffi din a sawunka bayan kayi alaula daga baya kuma kai buƙaci saki alaula to sai kai shafa suka ce shafa kan kofi kenan sunna ta tabbatar da shi bayan kuma alkur'ani mai yayi mai ya tabbatar da shi shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari da littafin sahih muslim hadisin jarir bin abdullah al-bajali wata rana yayi fitsari yayin da yayi fitsari da yazo yin alwala bacin ya wanke gaban na alwala sai ya shafa kan kufinsa sai yake gaya wa ainihin sahabbai cewa ya ga manzo Allah ya yi shafa kan kufinsa sai suke cewa yaushe hakan ya kasance hakan ya kasance ne bayan saukar da suratul ba'ida ko kuma a'a gabanin saukar da suratul ba'ida sai jarir bin abdullahi al-badali yake cewa Wahal hal aslamtu illa ba'ada nuzulil ma'ida aini ban musulunta ba sai bayan da aka saukar da suratul ma'ida to kaga wannan sai yake ne akan cewa yayin suratul ma'ida ta zo da bayanin mai shafa kan kufi kenan inda a ce shafa kan kufi ya gabaci suratul ma'ida to da sa iya cewa ko ita wannan ayat sun kuma ta shafe batun mai shafa kan kofi musamman ka dauki ra'ar wa arju lakum amma da ya zanto ainihin batun shafa kan kufi ya kasance ne bayan saukar sulhul ma'ida sai muka fahimta akan cewa shi sulhul ma'ida ta zo da batun mai shafa kan kufi in karɓi kira'ar wa kun kenan ina mata muna gane ba wannan kenan sannan kuma ya tabbata ta hanyar hadisai masu yawa hadisin Amr bin Umayya Abdumari cikin sahih Bukhari sahih Muslim hadisin Mugira bin Shu'ba cikin sahih Muslim hadisin abi bakari ne siddiq hadisin anas bin malik hadisin abdullah bin umar hadisin abdullah bin abbas hadisai ne da mutawatirai da yawa wanda suka suke nuni akan cewa manzo Allah yayi shafa akan kuffinsa to amma abin da ake bi da shafa kan kufi shine idan ya zanto kayi alwala bayan kayi alwala sai ka saka kuffin naka daga baya kuma sai alwala ka taka tawarware to idan ka zo sake alwala ba sai ka cire kuffin naka ba kawai za ka wanke sauran ka na alwala ne idan ka zo sawu sai ka yi shafa sannan kuma saman kuffin za ka shafa ba wai kasansa ba kamar yadda hadisin alibi na Abi tsari ya nuna wanda yake cikin sana bi Dauda bi isnadi wanda yake sahihi wanda yake ta ya ga manzo Allah yana yin shafa akan bayan kuffinsa ina ba ta muna ganewa akwai hadisi na mugira bin Shu'ba cikin sana bi Dauda na Tirmizi amma hadisi ne wanda yake da'ifi wanda yake nuni akan cewa manzo Allah ya shafa saman kuffinsa da kuma kasan kuffinsa hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba saboda haka hadisin da ya inganta shine shafa saman kuffi ba tare da ainihin kasa din ba wannan shine abin da yake sunna muna ganewa da kyau wannan kenan sannan ga wanda yake mazaunin gida tsawon kwana ɗaya ne zai ɗauki tsawon awa ashirin da hudu yana yin shafa kan kuffinsa ga wanda yake matafiya kuma tsawon kwanaki uku shine abin da sunna ta nuna kamar yadda yake a hadisin Ali bin Abi Talib cikin sahih Muslim bi isnadi sahihi da kuma hadisin safwan bin asal al-muradi wanda yake cikin sunan tirmidhi littafin sunan ibn majah da littafin sunan nasa'i bi isnadi wanda yake sahihi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan batu kai shafa akan ainihin kuffi din ga wanda yake matafi darare uku da yirukan su ga wanda yake mazaunin gida yawman wa laila yini da kuma dare ainihin guda daya ina ba ta muna ganewa haka kuma idan ka sa safa to shi ma wannan ya tabbata bi ma'ana idan ka sa safadin a sawunka bayan kayi alwala hmm. to idan ka zo sake alwala ko za ka shafi saman safan ne hmm. ba tare da ka cire ta ba hmm. kamar yadda ya zo a hadisin abi musa al-ash'ari hadisin aus bin aus hadisin ainihin anas bin malik cikin sunan abi dauda sunan tirmizi sunan ibn majah bi isnadi wanda yake sahihi har ma al-imam abu dauda da al-imam at-tirmizi da imam ibn majah babi ma suka kulla babin da yake nuni akan shafa kan safa da nuna maka cewa abu ne tabbatacce haka kuma idan takalmi ka saka takalmin da yake sau ciki rufaffe to ka saka shi bayan ka yi alaula idan ka zo sake alaula ba sai ka cire shi ba ko za ka shafi sa ne haka ya tabbata cikin sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan ibnu majah sun ma kulla babuka abu ya yi babi tirmizi yayi babi ibn ya yi babi babin da yake nuni akan abin da zo kan shafa kan takalmi mun gane da kyau wannan ke da ku karanta littafin tamamul minna fi ta'riqi ala fiqh sunna na ash-shaykh al-albani rahimahullah da kuma littafin al-masahu al-jawrabai na jamaluddin al-qasimi tare da ta'aliqin da albani mai suna tamamun nushi insha Allah za ku ga wannan bayanai din wannan kenan wannan kuma yake cewa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah me gaskiyar fassarar wannan hadisi domin yan bid'a idan kace ce da su sun kago bid'a abu kaza da sai kago bid'a ne sai su ce maka ai ba bid'a bane wannan abin tunda abu ne mai kyau bai zama bid'a ba tunda manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawmil qiyamah dukkan wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa a cikin musulunci to yana da ladan ita wannan sunnar da ya sunnata kuma yana da ladan dukkan wanda ya aiki da ita wannan sunnar bayan sa har zuwa yinin alkiyama to sai suka ba hujja da wannan hadisi Allah ya saka wa malam da alkhairi amin me gaskiyar wannan magana wannan magana ba gaskiya bace wannan hadisi abin da yake nuni akai yana nuni ne akan cewa wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zanto an batta ba aiki da ita sai aka samu wani ya zo ya raye wannan sunna din bayan an kashe ta an daina aiki da ita so yana da ladan raya wannan sunnan da yi kuma yana da ladan dukkan wanda ya aiki da wannan sunnan bayan sa har zuwa yinin alkiyama ne abin da hadisi yake nunawa ba wai bidi'a da ya kago ba idan ka ce kuma abin da ya kago na bid'a ma shi ake nufi da wannan hadisin to kuma ya zaka yi da hadisin Aisha wanda yake cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan wanda ya farar da wani abu cikin wannan addini namu abin da ya zanto babu shi addinin fa huwa raddud to shi wannan abin abin mai masa ne ba za a karbe shi ba da lafazin muslim cikin sahihi muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddud dukkan wanda ya aikata wani aiki da sunan addini kuma babu umarnin mu akwai to shi wannan aiki din abin ainihin mai masa ne ba za a karbe shi ba saboda haka wannan hadisi abin da yake nuni sunna ta manzon Allah tabbatacciya ya zanto an batta ba aiki da ita to sai ya zanto ka raya ta to shine Allah zai baka lada akan raya ta da kai sannan kuma Allah zai baka ladan dukkan wanda ya aiki da ita bayan ka wannan shine sannan abu na gaba wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ta hanyar sahabbai da dan dama ya zo ta hanyar sahabi jarir bin abdullahi al-bajali cikin littafin sahihi muslim Eh, littafin ainihin sunan nasa'i littafin sunan ibn Maja bi isnadi wanda yake sahihi sannan ya zo ta hanyar kuma sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda cikin littafin sunan ibn Maja bi isnadi wanda yake sahihi sannan kuma ya zo ta hanyar sahabi abu juhaifa muna ganewa da kyau musamman kuma in ka duba sababin abin da ya sa manzo Allah ya faɗi shi wannan hadisin za ga abin da muka ambata din da shi ne musamman ka duba ruwar jarid bin abdullahi al-bajali da kuma ruwar abi hurairah cikin sunan ibnu majah bi bana wasu mutane ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka gan su kaga mutanen da suke da bukatuwar a taimaka musu talauci ya riga ya kama su ga yunwa to sai manzo Allah ya tashi yayi hudu ba yake ta kuɗe da mutane akan yin sadaka akan yin sadaka shi yasa imamun sa'i ma ya fidda shi a kitabuz zakati manzo Allah yake ta tarwa kan yin sadaka sai wani sahabi ya tashi ya je ya dauko ainihin wata fanteka ko wani masaki babba cika da kaya sai ya kawo to sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi to kaga sadaka bid'a ce ai ba bid'a bace sadaka a ta da aya kago kaga a ta tabbatacciya cikin alqur'ani cikin me cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai abin da yasa manzo Allah ce masa man sanna fil islami sunnatan hasanatan lokacin da manzo Allah yayi wannan bayanin babu wanda ya tashi ne ya raya ita wannan sunna ta yin sadaka ne sai shi ne kada ya tashi ya raya ta to sai manzo Allah ya faɗi wannan magana ina ba ta muna gane ba sannan kuma kai wato in bidiya akwai fatsala ba shi yasa ba sa yadda a ce alkitabu wa sunna wa ma alaihi salafus salih littafin Allah sunna ingantacciya da kuma abin da magabata na kwarai suka tafi a kansa. ba sa yadda a faɗi wannan to sai mu wannan hadisi kaga jaribi na Abdullahi Badali bajali ya rawaito shi Abu Huraira ya rawaito shi Abu Juhaifa ya rawaito shi Amru bin aufin nilmazani ya rawaito shi cikinsu waye ya fahimci wannan fahimtar ga cikin wannan hadisi domin dai tabbas fahimtarsu ta fita da kyau kuma kafin ka san hadisin sun sani su ne ma suka rawaito maka kaji to shin cikinsu wa ya fahimci haka wa ya fahimcewa idan ka kago bid'a shi kenan wannan bid'a ta kan zanto mai kyau saboda wannan hadisin wa ya fahimci haka babu sannan kuma bacinsu malaman da suke rawaito wannan hadisin altattafan su imam muslim imam nasa'i imam ibn majah imam tirmizi imam ahmad bin hanbal cikin musnad cikin su waye yi fahimta irin wannan fahimtar taka ɗayan biyu ne in ma ya zanto sun fahimci hadisin ba haka yake nufi ba ba irin wannan fahimtar ta kai kini ba shi yasa ba su fitar da fikihun haka ba karkashin hadisin wa'in ma dai ya zanto su din ba su da fahimta jahilai ne to kawo ko idan jahilai ne ka kaga bai kamata ma yi amfani da abin da suka rawaito ba duk da har kai fi su ilimi ina ba da muna gane to ya ga daga za a gane cewa shirme ne irin na ainihin yan bidiya saboda haka ba dai bane wannan hadisi hadisi muslim naji wani malami yana faɗa kamar yadda Isma'il ya kamun a kasar a wani bayani da ya kan murid ya ce hadisin Bukhari a Bukhari bai rawato shi ba Muslim ya rawato shi da ainihin Nasa'i da wato ibnu maja da kuma bin Hanbal cikin Musnad bi isnadi wanda yake sahihi Bukhari bai rawato shi ba hmm. to waɗannan sune tambayoyi waɗanda suke rubutattu a hannu kamar yadda malam Musa ya bani gashi mun karanta su sura tambayar yanci ko na akwai tambaya ne yawa tambaya da yake game da batun abin da ya shafi gyaran zukata shin akwai wani abu da ake yi a matsayin gyaran zukata babu wani abu da za ka yi na gyaran zukata sama da karanta alkur'ani da sunna ingantacciya amma wasu khurafat da ainihin al ya kawo cikin Ihya Ulumuddin da Abu Talib al cikin littafin sa kulu Qulub waɗannan dukkanin su khurafat ne na ainihin mutasawwifa mafi yawan su ba su da tushe ba su da asali saboda haka babban abin gyaran zuciya shine alkur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine babban abin gyaran zuciya kana yawaita karanta alkur'ani tunda shine Allah ce ce allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suka samu nutsuwa a sakamakon zikirin Allah zikirin Allah kaga alqur'ani ke tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya ce kuma innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa hula lakitabun aziz ya ce kuma wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun ina fata muna ganewa sannan kuma da sauran abubuwa na zikirori bayan shi alqur'ani mai girma zikirin da suke tabbatattu daga ainihin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da sauran tasbihai da tahalilai da sauran ababe masu kama da wannan amma ba wai a baka wani wurdi ba a ce ka shiga daki ka kulle kanka wai gyaran zuciya tarbiyya tarbiyya wannan ba daidai bane bid'a ce ba gaskiya bane a sa ka a ɗaki wai za ga Allah kuma a hana ka abinci a hana ka abinci ka ɗauki tsawon sati ɗaya ko sati biyu kana wuri ba abinci sai ka fita daga hayyacinka ka gigice sai wani ƙato ya zo ya samu ta ƙatuwar cocila sai ya hasko maka ɗakin kuma gashi da duhu sai ya ga haske sai ce kaga Allah sai ka ce ina eh, ga Allah shi kenan mutum shi ma sai na cewa na zama Allah Allah zama sai na cewa subhani subhani subhani subhani kamar da Nasir Kabara ya fada a wani littafin sa inda lokaci za mu hoto misali littafin a majalisi insha Allah mun gane ba wannan shine saboda haka ba gaskiya bane na'am to ina ganin za a iya kira sallah sai mu amsa tambayoyi na inci ko ina na ga lokacin kiran sallah din yayi kuma kafin nan nima dan samu dan sau'in jiki din dan jikin na ya fara zafi gaskiya wannan shine na'am الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نعم بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم نعم نعم نعم na'am na'am na'am na'am alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan magana ba gaskiya bane kan cewa mai takaba abin da yake gare ta na ainihin takaba shine kwana arba'in sauran kwanakin da za ta yi ɗoriya kan kwana arba'in a matsayin kwanakin idda ne wannan zancen ba gaskiya ba ne kuskure ne abin da yake daidai ainihin wata hudu da kwana goma da Allah ya ambata cikin sutul bakara ga mai ainihin yin takaba lalle su ne kwanakin takaba ne kuma shi ne abin da hadisai suka nuna cikin sahihin bukari sahihi muslim irin su hadis umma wafiya afiya na umma salama suka yi nuni akan cewa kwana ainihin wato ɗari hudu da ainihin goma su ne kwanakin takaba ga dukkan matar da ya zanto mijinta ya rasu ya bar duniya muna ganewa da kyau wasu malamai ma suna cewa ayar da take bayani akan ainihin shekara guda ga yin takaba cewa wanda yi ta wallazina yutawaffawna minkun wai zaruna azuwajen wasiyyatan li himmata mata'an ilal hauni gaira? ghayra suka ce wannan aya ba wai shafe ta aka yi ba bi ma'ana sassauta hukuncin aka yi ma'ana abin da yake wajibi ga mace ga yin takaba shine arba'ata ashhuri wa ashara wata hudu da kwana goma amma abin da ya tsoru bayan wannan to zaɓi ne gare ta sannan kuma tilas ne ga su 'ya'yan mijin su batta a gidan mijin nata bayan ta yi waɗannan watanni da kwana goma hatta zama tsawon shekara guda ana ainihin kula da ita wajen abincinta wajen abin shanta wajen ba ta magani suka ce ita waccan ayar abin da take nuni a kai kenan wannan ayar kuma ta wata da kwana goma tana nuni ne akan batun ainihin abin da yake wajibi a kanta na kwanakin takaba waccan aya kuma tana nuni ne akan abin da ya kamata ga su yan uwan miji ko ƴaƴan miji wajen su iya barin ta iya shekara guda a gidan mijin nata bayan ta kare kwanakin ta kaba din suna kula da ita ina ba da muna gane ba wannan shine abin da Abu Muslim ya tafi kai kuma shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin tafi kai, kamar yadda in kun duba tafsirin Ibn Kathir tafsirul Qur'an al-Azim zamu ga wannan magana da amma zan ce mafi inganci shine zancen da yake shahararre na cewa waccan aya din mansuka ce da ita wannan ayar ce a nasika bi ma'ana an shafe ita waccan aya ta cewa mata'an ila hauli da ainihin ayar arba'ata ashhurin wa ashara wannan shine na'am wa alaikum wa rahmatullah na'am eh نعم eh. na'am eh to batun cewa auren mutu'a ba a haramta shi ba har ma akwai aya da take nuni a kansa cikin alkur'ani to wannan kuskure ne da kuma rashin fahimta duk da yake akwai wasu ruwayoyi da ake rawaitowa daga ibn abbasin ko wasu daga cikin sahabbai wanda ruwayoyi da zaka iya ganin cewa ba su inganta ba musamman su yan shi'a in ce musu ce ayar da take nuni akan cewa ayi auren mutuwa sai ce maka aya cikin suratul nisa'i ayar da Allah ya ce fa mastamta'tu bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida to wannan aya ba ta nuni akan auren mutuwa kamar yadda ibnu jawzi ya faɗa cikin zadul masir nasa da ita wannan aya yake cewa wannan aya ba ta da alaka da batun mutu a kusa ko alaka ta kusa ko ta nesa saboda haka wannan aya tana bayani ne akan aure na hakika ka aure matarka aure na gaskiya bayan ka sauri da ita kuma sai rabuwa ta kasance to anan dole ka bata me ka bata ainihin sadaki cikakken sadaki to abinda da aya take nuni a kai kenan sannan kuma shi kansa auren mutuwa din ai ba aure bane su kansu yan shi'a suna tabbatar da haka in kitan da su ta wata fuska suke tabbatar da haka ta fuskoki kamar haka aure dai da ya dauki sunan aure shine mai akwai mai akwai gado za a gaji matarka za ta yi mai za ta gaje ka Wala kun nisfu matarka azwajikum in lam yakul lahunna walat. ina ba ta mara ganewa haka su ma ainihin matayen za su ainihin gaje ku to auren muta sun ce ba me ba gado sannan kuma aure wanda yake aure idan ka saki matarka za ta yi me za ta yi idda mutu'a fa babu idda sannan a aure wanda yake aure idan ka sadu da matar aka samu ciki ta haihu wannan dan zai gaje ka auren mutuwa fa babu babu babu wannan gada ina ba ta mara ganewa to haka daga nan ma za ka fahimci auren mutuwa wani abu ne ko na sheke aya wanda yake a farkon musulunci manzo Allah ya ba damar a iya yin sa saboda sahabbai suna fita jihadi kuma suna hadewa to akwai bukata kuma da namiji yake da shi zuwa ga mace to sai manzo Allah ya ba da ragwama a iya yin wannan aure na mutuwa zuwa wani lokaci daga baya kuma sai aka shafe wannan hukuncin na shi auren mutuwa ita shi daga halal ya koma haram gashi kuma hadisin Ali bin Abi Talib ne cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim da littafin Muwatta na Imam Malik bin Anas Ali bin Abi Talib shi ya rawaito hadisin cewa auren mutuwa haramun ne manzo Allah ya haramta shi ga hadisi cikin sahihi Muslim ta hanyar sabbaratu bin ma'abadin al-juhani manzo Allah ya cewa auren mutuwa haramun ne haramun ne ila yawmil qiyama har zuwa tashi al-qiyama cikin sahihi Muslim ina fata muna ganewa saboda haka su yan shi'a kullum suna da ainihin tawile tawile irin nasu wanda abin da nake so in wasu gane shine shari'a ta Allah ce in Allah bai so mutum da shari'a ba bayan da za ka iya shari'a da shi yanzu misali kamar batun shafa a kan sawu kaga suna ambatar maganar ibn jaririn dabari cikin tafsirinsa na jami'ul bayan an tawil ayatul qur'an suna cewa dabari ma ce za a iya yin shafa akan sawu saboda ya ambaci lafazin al-masahu suka ce ai dabari ma gashi malamin sunna na shi ma tabbata ai shafa a sahu ibn kasir cikin tafsirin qur'an al-azim yake cewa duk wanda ya sa lura ga wannan magana ta ainihin dabari ya sa kula to zai gane dabari abin da yake nufi da almasau shine addalku ciccudawa tunda addalku ma kan ce masa ne almasahu ciccudawa yace wannan shine abin da dabari yake nufi inji ibn kasirin cikin tafsirin qur'an al-azim saboda haka ita ma wannan aya ta fa mastamta'atun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna ba tana nufi akan aure wanda yake na hakika kamar yadda ibn juzi a cikin zadul masir nasa tafsirinsa da yayi ina fata muna ganewa wannan shine na'am eh, to abin da ya shahara shine bi ma'ana a sakamakon addu'a ta ka suka sobi akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala addu'a da ma'anar mai ibada bauta ce yake ga Allah subhanahu wataala kaman tuba istighfar eh tasbihi tahmidi tahalili kaga wannan me yana bangaren me du'aul ibada addu'a ce amma da ma'anar mai ibada yake ga Allah subhanahu sai kuma du'aul mas'ala addu'a ta kunshi roƙo kana roƙon Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza to wasu sai suke cewa du'aul mas'ala ba a yin ta a bayan sallar farilla sai dai a bayan sallar nafila du'aul ibada ita ce ake yi a bayan sallar ainihin farilla amma du'aul mas'ala a bayan sallar nafila ake yin ta mun gane ba sannan kuma suke cewa ita kanta du'a'ul ibada din ba wai ana yin ta bane bayan ka fita da sallah a a cikin sallah zaka yi ta bi mana yayin da ka kare tahiya kafin ka kai sallama anan zaka yi addu'o'inka gaba daya bayan ka yi addu'o'inka to alabashi daga nan ka yi uh, salatin annabi da sauran azkar to anan kuma sai ka iya yin wasu addu'o'i na daban sai zanto addu'o'in sun kasance bayan me bayan salatin annabi da kai da bayan azkar da kai ba wai bayan me bayan sallah din ba wannan shine abin da ibnu qayyim ya tafi kai cikin littafin sa nazarul ma'at fi hadai khairul ibad a juz'i na farko da kuma malamin sa shekul islam taymiya cikin ainihin majmu'ul fatawa a ainihin mujalladi na 22 zuwa 23 muna ganewa da kyau to amma dai zance wanda yake mafi inganci shine ya halatta a bayan kowace sallah ka yi du'a'ul ibada ko du'a masala in ka kare sallah farilla zaka yi daga hannu ka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza wannan ya halatta kuma ya tabbata akan ka kare sallar aidashin nafila saboda hadisin Mu'adh bin Jabal wanda yake cikin aidashin littafin sana bi dauda bi isnadi wanda yake hasan ko kace sahihi da kuma sauran dai hadisai masu aidashin tarin yawa in ka samu littafin fiqhul adiyya wal azkar za ga ya kawo ainihin waɗannan bayanai da kuma hadisan da suke nuni akan halaccin yin addu'a din bayan ka ainihin sallame ka fita daga sallah din kai addu'a da kuma halaccin yin addu'a din du'aul ibada da mas'ala bayan sallah farilla ko bayan sallar ainihin nafila wannan shine na'am wa alaikum salaam wa eh kowa na magana cewa mutum ne ya rasu sai bar matarsa kuma tana da ainihin juna to shin za a iya jira a har sai ta haihu sannan a raba gadon ko kuma za a iya rabawa eh idan yaranto akwai haɗin kai to abin da ya bi shine a saurara har a ga haihuwar to wani shi kyau amma idan ya zanto wasu suna da buƙatuwar a raba gadon to anan sai a iya rabawa in ya so shi abin da yake cikin sai a masa hukuncin namiji sai a ware rabon ɗa namiji in ta haifa namiji kenan, in kuma mace ta haifa shi kenan lidda kai mislu hazil unsayin sai a kasa ainihin kaso biyu ina ba ta muna ganewa wannan shine abin da malamai suka ce a fiki hunce kenan na'am eh na'am na'am eh to du'a'ul istikhara kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin jabi bin abdullahi al-ansari ta hanyar muhammad bin al-munkadib bi isnadi sahihi da littafin sunan nasa'i eh, bi isnadi sahihi da wasu daga cikin littafai na na sunna irin su musnad na ahmad bin hanbal musnad na abu ya'la wato addu'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da manzon Allah ke cewa idan mutum ya himmantu da wani al'amari sai zanto alkhairin al'amarin bai bayyana ba ko sharrin sa to an sai ya nafila ainihin shiraka biyu sai ya yi ita wannan addu'a din wal istikhara ya karanta ta to shin zai karanta ne kafin sallama a cikin bayan ya yi tahiyya kenan ko a cikin tahiyya ko kuma zai karanta ne bayan sallama duk wanda ya yi amma kamar da shekul islami taimi ake cewa yin ta cikin sallah din shi ya fi bi mana bayan ta tahiya sai ka adashin karanta wannan addu'a ne amma an kai ta ma bayan ka sallame duk yayi sannan za a ga sakamakon ne a mafarki ko kuma ya abin yake a'a ba za ka gaishe a mafarki ba sai dai ka ji nutsuwar abin a zuciyarka ko rashin nutsuwar abin a zuciyarka a sakamakon wannan istikara ne bayan ka yi istikhara din idan ka yi nutsuwar abin a zuciyarka to alamu ne cewa abin alkhairi ne idan kai rashin nutsuwarsa alamu da cewa min ba alkhairi bane ainihin gare ka sannan kuma istikara kai da kanka za ka yi ba za ka sa wani yi ba eh da kanka za ka yi haka manzo Allah ya nuna har ma ainihin Jabir yake cewa manzo Allah yana karantar da mu addu'ar istikara kamar inda yake karantar da mu sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma mun gane na'am alaikum assalam eh eh na'am ban gana tambayar taka ba na'am na'am eh eh na'am bi ma'ana tambayarsa shin matarka sai ta zanto ya ce ga wata mata ita kuma wata matar kai tambaya ta kan bayyana wani <laughs> na'am eh na'am eh eh kake aure na'am eh za ka iya auren ta na fahimta eh na'am wato tambayarsa kanwa ko yaya ta ainihin mahaifiyar matar da kai ke aure sannan kuma sun hada dangantaka ne ta fuskar uwa ba ta fuskar uba ba uwa ba bi ma'ana ubansu ɗaya ba uwa ɗaya ba shin to zaka iya aurenta a matsayin kanwa ce ga ainihin mahaifiyar matarka ko yaya ko ba za ka iya ba eh za ka iya aurenta ina ba ta muna fahimta za ka iya aurenta ya halatta sai dai akwai abin da malamai suke ce masa kuma al'urf kula da urfi ko kaga bisa urfi za mu ga cewa abu ne wanda yake mara dacewa a ce ga matarka sannan kuma ka auro kanwar iyatta da suke uba daya ko yayar iyatta da suke uba daya ga ɗakinta ga kuma ainihin ɗakinta ina ba ta muna ba. to kaga ta wannan fiska ina nufin cewa hada su da arabe bayan kasaki ita yar to za ka iya auren ita wannan kanwar mahaifiyar koya da mahaifiya ne amma bai ma'ana kana tare da ita wannan yar ka auro kanwar uwarta ko yayar uwarta da suke uba ɗaya ta wannan bai halatta saboda hadisi da yake cikin sahih bukhari da littafin sahih muslim da manzo Allah yake nuni akan cewa bai halatta mutum ya hada tsakanin mace da khalatta ko kuma ammanta ina fata muna fahimta mun gane da ke wannan shine amma idan ka sake ta to zaka iya ainihin aurota mun gane da kyau to amma shi ma kaga bari shi ya fa'i bari shi ya fi saboda yanayi na urfi na ainihin al'ada za a ce ka wani ainihin rashin kunya yake kwana kwanan fa ya saki wannan yarinya da ya je aure kanwa uwarta kaga sai ga an samu ba gano amma dama hada su tare da juna wannan kaga bai halatta dama a farkon a ƙarshen lamari bai halatta amma a farko ya halatta daga baya sai manzo Allah ya soke wannan hukunci ne ya zato haramun ne na'am wa alaikum salam wa rahmatullah eh Eh. Eh. Eh, wannan ba gaskiya bane al'ada ce kawai ta bahaushe mutum amma ba gaskiya bane in kai yadda da abin kuma sai ga ya kasance sannan kuma mu abin da muka ɗauka alhassan da hussein mu al'ada mu shi wanda aka haife su tare to alhassan hussein kuma wadancan ba tara aka haife su ba sai da aka haifi wannan bayan watanni sannan aka haifi wancan ina ta muna ganewa wannan shine saboda haka wannan ba gaskiya bane sai dai idan mutum ya da abun in Allah so rabarsa kuma sai ya ga abin ya ainihin kasance wannan shine na'am eh eh to littafan da suke wannan bangaren ai suna dan dama akwai littafin al-fisal fil minal wal nihal na ibn hazm an-zahiri sannan akwai littafin al-milal wal nihal na shahrastani saboda haka littafin ne wanda yake tabbatacce zuwa ga shi imamu kan cewa nasa ne shi ya rubuta sannan sai da littafin akwai abubuwan da yake ba su inganta ba ciki amma dai abubuwan da suke tabbatattu su suka fi yawa tunda ya shafi bayani kan firakul bala kungiyoyi mu'tazila khawarija shi'a da karkaso shi'a da dai sauran bangarori na kungiyoyi wanda suke na bid'a saboda haka littafi ne wanda yake mai kyau yana nan mujallabi guda daya amma shi wancan al-fisal fil milal wan nihal ibn azabin suna bugo shi mujalladi hudu zuwa mujalladi biyar amma shi wancan al-mihal wan nihal na sharastani suna bugo shi a mujalladi daya saboda haka littafi ne mai kyau ga ɗalibin ilimi musamman ga wanda yake karatun aqida zai iya samun fa'ida mai tarin yawa a ciki mutukar dai ya riga ya samu aqida din mai kyau da mu wannan takaddun ana so karanta su bayan ka san aqidar mai kyau eh to kaga sai zanto zaman ka riga ka san mazan abubuwa amma idan ya zama baka san aqida mai kyau ba ka shiga karanta to sai ka anishin dulmiya karshe sai mutum ya fada mu usulanci ko khawarijanci ko shi'anci ko rafidanci ko murji'anci ko wani abin da yake mai kama da haka wannan shine na'am wa alaikum wa rahmatullah eh eh a yi eh. shi da zance mafi inganci na ma'am eh wani ai ban tsammani suna za su fahimci haka ai ban tsammani za su fahimci haka duk da dan shubha duk da yake dan shubha shi kullun neman shubha din yake ga sa akwai dan shubha to shi ne shi ne mai neman shubha kenan to abin da muke shi ne addu'a lil firat kowa ya addu'a sa shi karan kansa wannan shi ne abin da muke nufi ba wai da ma'anar limai na cewa karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza ba ba shi muke nufi ba wannan ku kanku yan bidiya kun san muna inkarin wannan abin da muke magana shine ainihin addu'a kowa ya addu'a sa karan kansa wannan shine abin da muke magana kai wannan shine na'am sai dai kun san ba ni lafiya ba kuma na fara jin yanayin abin nan gaskiya ina gani kai ne da kace eh. eh eh eh to ina gani mai karanta tambaya ce ka rubuto ka rubuto a rubuce ko a takarda to ina ganin sai kai hakuri sai a darasin tafsiri a ranar talata insha Allah sai ka ji amsa cikakkiya tare da bayani kafin nan kuma na samu lafiya insha Allah Allah assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرون